Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa binciken takardun rajistar da ke hannun hukumar zaɓe ya gano tsohon firaminista Hamma Amadu bai yi rajistar zaɓe ba, abinda ake ganin zai iya shafar sahihancin takararsa a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa. To amma wani na hannun damansa Bana Ibrahim na da ja a kan wannan hasashe. Lokacin da an kai rajistar mutane lokacin na Hamma Amadu yana gidan yarin Ilinge. ka san kuma ba a yi rajistan kin mutanen da ke gidan yari ba ko amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tunda haki ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka kundin ƙasa da code electoral ba su kawo cewa ba idan za ka so ka aje takara na shugabancin ƙasa sai ilatilas ka gwada kana da takardar zaɓe. Da yake bayyana matsayinsa a kan wannan al'amari na rashin rajistar sunan ɗan takarar madugar jam'iyyun adawa kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu na ganin abin tamkar wani matakin samun nasara a zaben da ke tafe. Yomu duk wanda bai rajista ba da adawa gaba ta kai ba mana. don in baka rijista ba a wannan zaɓe da za a yi baka zaɓe wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta sini ta sa ma'aikatanta suka yi wannan aiki saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai rijista ba haka muka ji mu Hamma Amadu na daga cikin mutanen da aka yi wa ɗaurin shekara guda a kurkuku bayan da aka same su da hannu a wata badakalar sayan jarirai abin da ya sa masanan doka irin su Dr. Bubakar Ahmad Hassan ke alakanta rashin rajistarsa da wannan hukunci. Malam Hamma Amadu bisa wannan laifin ne na shekara guda da aka bashi a zaman yari da ya yi babu yadda za a yi ya zamanto lokacin rajista an mushi rajista. Ko an zo an mushi ta wata hanya in aka farga da cewa akwai sunan shi a bisa girgan na ƙasa gaba ɗaya na, na zaɓe masu zaɓe ko wata jam'iyya kai duk wani wanda ke da abubuwa yana iya ɗaukaka ƙara abin da ke ta contention na radiation wato dan a kudda sunan shi saboda an mishi rajista ba tare da kamar an yi rasfaktan wannan dokar ba na aya na takwas na kundin tsarin zaɓe. tuni dai aka kaɗa gangar siyasa abin da ke baiwa 'yan takara damar soma gabatar da takardunsu a ofishin ministan cikin gida wanda daga bisani ya zama wajibi ya isar da su a hannun alƙalan kotun tsarin mulki mai alhakin tantance halacci da sai hancin takardun 'yan takarar da suka cancanci shiga fafatawar da za a yi a ranar 27 ga watan Disambar 2020. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.